Waɗannan al'adunsu na al'adunsu na ɗan ɗan wa barakato. Ibn Rushud. Ibn Rushud. Ibn Rushud. Ibn Rushud. Al'aana biyun kusa biyu da lala, Muhammadu Makamman da tala. ana magana kan salati ko? وبعد بعد الحمد لله في الأبيات نتلي إذا بأفضل muna yin yabo da biyayyen salati gawa ala nabi ga annabi kusa bil jalala wanda an keɓance shi da ainihin daraja wane ne shi shi muhammadin mukammilin risala shi ne annabi muhammad wanda shi ya kammala ainihin sako na manzanni wa radiyallahu anhu sahaba zawaitu qawal majdi wal inaba wato Allah ya ƙara yadda da sahabbai sahabban nan zawai tuka ma'abuta tsoron Allah wal majdi da daraja wal inaba da mayar da al'amura zuwa ga Allah wa as'alu Allah bulugal qasdi li nazmina fara'id ibn rushdi hmm. wa as'alu Allah ina roƙon Allah bulugal qasdi wato isa zuwa ga manufa li nazmina fara'id ga ainihin tsarin waƙen mu shine fara'id ibn rushdi hmm. shine littafin da ake kira fara'id ibn rushdi wa rubbama li ghairihi ziyada yazidu ha kai ta kai ta sulal ifada wa rubbama ziyada li ghairihi da yawa akan samu na a cikin littafin nan akan samu daga abin da wani malami ya wallafa yazidu ha wato muna ƙara ta kai na sulal kai ta sulal ifada domin fa'ida domin fa'idantarwa ya tabbata a gane zai dauko. wato rubutu wani malami sai ya hada a cikin littafinsa ya yi haka ne don fa'idantuwa ya tabbata likaharin au shekin au sibiyan au man yuridu ilma haza sha'ani wato fa'ida ya tabbata ga dattijo ko tsoho ko kuma ƙaramin yaro au man yuridu ilma haza sha'ani ko wanda yake so ya san wannan sha'anin wa qad azuntu fi salahin lil khalal li zai zilub bi mudawil lil ilal hmm. Haƙiƙa na bada izini a wajen gyara ainihin kurakurai na idan wani ya ga kurakurai a cikin wannan littafi ya gyara na ba shi izini amma ba kowa ba da kullum zinobi ga duk wani ma'abucin hankali kada kowane wawa ko mai raunin hankali ya ce zai gyara mun kurakurai maimakon ya gyara kurakurai zai zo yana gyara abin da yake daidai da eh? kullum zinobi ga duk wani ma'abucin hankali mu dawo lililal mai magani ga cututtuka na wanda zai yi magani ga cututtuka na ibnu ashir بسم الله الرحمن الرحيم والقصر بالتفهيم في غير محل والفتوى عمن ليس معه في العمل wato daga cikin abin da ke bata sallah akwai walƙasdu da tafiyin wato mutum yayi nufin fahimtarwa fi gairi mahal inda ba mahallin shi ba mutum yayi nufin fahimtar da liman ko fahimtar da wani ya masa gyara inda ba mahallin shi ba ku gane ku to wannan kai tsaye sallah ya baci Wani fathu amma amma laysa ba abu amal da kuma budi ga wanda bai tare da shi a wajen aiki shi yana sallah a gefe wani wannan sallah a gefe kowanne na sallar shi daban-daban a gani sai ya ga wancan ya kakare a wajen karatu da ya ga ya kakare sai ya masa buɗi alhari ba tare sai sallah ba saboda haka wannan buɗin da ya yi ga wancan mutumin wanda baya tare da shi a wajen aiki ya ɓata mai sallah a haɗatin walauta ma dama imam dukulu fi ukura da niyyar salam sannan ya ke tariya hmm. mutum yana sallah ya ce da dariya shi ma wannan sallah ya ɓaci ko da da mantuwa ne walau ma dama imama ko da ya ci gaba tare da liman A gane ku walfatu an ballin sa hufi fi amal da yin buɗi ga wanda baya tare da liman a wajen aiki mutum ya yi buɗi a Wani kolin fi ukura da shiga cikin wata da niyyar sallama wato ya shiga cikin wata sallah ɗin da niyyar sallama misali to wannan shi ma ya ɓata sallar shi yana cikin wannan sallah din sai ya shiga wata sallar da niyyar waya yi sallama a cikin zuciyarsa da yi sallama din ba kawai yana cikin sallan azhar kawai sai ya shiga cikin la'asar da niyyar waya ya riga ya sallame daga wanda ya shiga wannan ne dole ne in ya idar da wannan ya yi sallama sannan ya shiga cikin wancan zikiru salatin fi salatin au bima yajibu tartibuhu fiha fa'amala sannan tunawa da sallah cikin sallah yana cikin sallah a azhar sai ya tuna da sallah asuba da bai yi ba shikenan tunawa da yi da sallah asuba da bai yi ba ya bata min sallah azhar au bi ma yajibu tartibu ko kuma abin da yake ba ya jeranta a ciki ba alama ka sani kamar yaya an san wa tartibu bainal sai wa bainal yasir al fawaid ja'izun a ma'a dhikr kudura. to mutum yana cikin sallan wato yana cikin sallan isha'i sai tuna bai yi azahar da asar magariba ba kaga anan wajen dole ne ya jerin kasko dole ne sai ya yi azahar sannan ya yi la'asar sannan ya magariba to sai ya zo kawai sai gashi na kawai yana cikin sallan isha'i sai tuna da su to tuna wanda ya yi da su din nan tunda dai wajibi ne a jerin kasu sallan shi ya ɓaci wani sallah ya ɓaci wannan da yake wata sallar isha'i da yake kai eh na'am aw bi turuwi hadathin aw zikri ka lum'atin taraka hazin zahir ko kuma da afkowan hadasi yana cikin sallah sai hadasi ya afko yayi riji ko mazi ya fito maza na'am aw zikri ka lum'atin ko kuma tunawansa kamar lum'a taraka hazin kamar lum'a ya tuna da kamar lum'a da ya bari a bayansa ya bar wata lum'a wajen wankan janaba sai ya tuna da shi yana cikin sallah shi na sallah ta ɓaci ka tarki alal kufi wa ka mushkili amma a ta fardiha muhassal kamar da saman kufi an gani sai ya shafi ƙasa ya bar sama shi kenan ka ɓaci misali dama ina ke shafa ina ne ya zama wajibi sama ko saboda hadisa ali na abi talib law kana dinu bil ra'yi la kana asfal al-khubbi awla bil basri min a'lahu da ya kasance addini ra'ayi ne lakana asfalul kuf da ya kasance kasan hufi aula bil masi da shi yafi dacewa a shafa min ahla wa da sama Ita hakika na ga annabi yana shafan sama hufi eh da haka kaman barin sama hufi sai ya shafi kasa ya bar sama shike na sallah ya baci wa kamushkilin amma ata kamar abin da ya shagaltar da shi daga abin da ya zo min farbiha na farillar ta al-muhassir tabbatacce abin da ya shagaltar da shi daga abin da ya zo na farillar sa wanda yake tabbatacce da yake nabi da wannan wato wani abu ya zo ya shagaltar da mutum daga aikata farilla tabbatacce to duk abin da ya dauke hankalin mutum daga aikata farilla tabbatacce ba sallah ya dauke hankalin mutum daga yin ruku ko daga yin sujjada ko daga yin kabbara harama shikenan ya sake sallah kawai hmm. مصباح الصالح نعم لا من لهم أبايش لهم أنا يبقى لهم أبوا كما ما كان يوم كما ko yana cikin sallah sai suna da lum'a da dama wani ya gaya cewa ka bar lum'a ka bar ruwa za wani zai matan shi ya'yan shi duka da abokin shi wani gaba abokin zai iya cire riga ya fito wanka yana tare da abokin da na? sallallahu alaihi wasallam abokan daga cikin shi ba? bai aka yi abubakar ya ga cinya annabi umar ya gani usman a usman zai zo annabi ya rufe ya ba su mawaki ba ne daga malaman fiƙiyo sun faɗi magana kawai ka ba wannan magana wato magana nan da za ka yi don wani malami malamin yana ba mu labarin irin wannan matsala ɗin yana magana in ka ga malaman fiƙiyo sun yi magana an ɗauko magana ne na insanul ma ɗan ruwa cewa akwai ɗan ruwa sai mutane kama bakin cewa wai akwai ɗan adam ne fuskan shi komai irin na adam amma kuma ba mutum bane shi yana kama maki to shi ne sai aka zo magana kan cewa ba duk abin da malaman fiƙi suka magana ka bar shi akwai za ka cewa nan gaba za ka abin ya bayyana gare ka sai ana cikin karatun mukutar salata sai aka zo ka kafin biman kibin kamar tafi a kafada na hannun mutum a nan kafada ina wata gani to shi ne wani malami ya cewa kaga wannan matsala din yayi kawa ya za a samu hannu a nan yace wata kawai yana tafiya sai ga wani bawan Allah wallahi iya nan wajen kawai a nan to nan wajen in mutum zai yi irin wannan zai alwalaya zai yi yaya zai yi wajen maganar alwala wajen yanzu wajen wanke nan an ce a wanke nan wajen to kuma babu babu to me zai wanke aka ce iyakacin abin da ya tabbata kawai iya wannan wajen kawai shi ne zai wanke shi ne nashi a ga irin wannan abubuwa gaba zaka abu ne wanda zaka ka ga zai yiwu ta zama ga yiwu amma magana lum'a ma ya ne da sauki dan an ce an ce akwai lum'a a bayan ka Ko wani ya ganin maka ai ba wani matsala bane da girma eh na'am wa alaikum salam eh Yeah, sallar asuba din kawai zai yi sallar kawai ne ya manta da shi nan duk sauran sallolin da ya riga ya da ya riga ya yi su lokaci ya riga ya tafi to sallolin sun yi sai dai yanzu kawai wannan sallar asuba din eh na'am na'am sallallahu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu awqatus salah babu lokutan sallah الوقت للظهور من الزوال بآخر القامة ثم التالي أي الوقت للظهور لوكا شينا الظهر wato daga zawalin shams lokacin da rana ya yi zawali bi akhir kama zuwa ƙarshen kama sun matali sannan abin da ya biyo bayan shine mai tsari asirin wa zaruri lil insirari a shirku ma fil qadr abin da ya biyo bayan shine muktari zababban lokaci na la'asar an gani wa zaruri da kuma laruri na azhar duka gaba daya muktari na la'asar da lalurin azhar wato zuwa ga haske mabayyani a zuwa ga ainihin fatwatsi zuwa ga fatwatsin rana tun daga ainihin wannan ƙarshen kama din zuwa ga fatwatsin rana lokacin da rana ya fatwatsi kafin ya faɗi wato ka yi tarayya da su a wajen gwargwado a wajen gwargwadon lokaci da a za da la'asar ka haɗa su a wajen mai gwargwadon lokaci an gane farkon lokacin la'asar shine ƙarshen buktari na na zuhur ko sana kuma sun yi tarayya wajen laluri cewa daga wannan lokaci har zuwa ga lokacin da rana ya yi fasfasi har zuwa ga faduwar rana kuma duk wannan gaba ɗaya laluri ne na a da al'asar gaba ki ɗaya Minal guru bi ghurubi maghribun fadaliki bi qadar shakrin aw mujib da shafaq wato shi kuma magaribu shi kuma magariba wato minal guru daga faduwar rana ne da zarar rana ya faɗi shikenan shine shi ne mutane na magariba zai yi, ka lokacin lokacinsa ka ta shi gwargwadon sharadi a gane ku ka ta shi gurgudan sharadi shine gwargwadon lokacin da mutum zai alwala ya fuskanci alƙibla wato ya yi tsarki ya yi alwala ya fuskanci alƙibla an gane da zarar an ce rana ya faɗi sai mutum ya yi niyyar sallar magariba ya yi alwala abba ya yi tsarki ya yi alwala ya kalla alƙibla yana yana yin wannan sallah yana idar da wannan sallah magana ya ƙare yana idarwa in ce assalamu alaikum to laluri a wannan muktari ya riga ya ƙare an gane ku shi ne ke magana gwargwadon sharaɗi ko kuma ɓuyan shafi akwai wasu masu ganin cewa lokacinsa wato ƙarshen wato muktarinsa shi ne ɓuyan shafi da zarar shafaki ya ɓoye lokacin isha'i ya shiga lokacin magariba ya wuce kenan masu wannan fahimta suna ganin magariba yana ɗan tsawon lokaci kenan tunda dai daga zarar rana ya faɗi magariba ta shiga har zuwa ga ɓoyen mai shafaki وقت العشاء منه بثلث قدم ومنه للفجر ضروري فيهما Lokacin isha'i, واتو شامي mai waqtul isha'i waqtul isha'i shi lokacin isha'i daga wannan shafakin daga wannan koyewan shafakin da sulusin zuwa ga sulusin dare na farko shi ne sulusin kuddima zuwa ga sulusin dare na farko in an kasa dare kashi ko kashi ɗayan farko kama a ce muna da awa goma sha biyu cikin dare to a kasa awa goma sha biyu na uku ɗayan farko awa nan kenan farko awa hudun farko Mm. wa minhu lil fajr daruri kuma wa minhu daga nan da ake samun daruri lil fajr fi mm. ake samun laluri na alfijir laluri na sallar asuba mm. an gane ku wasu bu min fajirin ilattira ilattira sai shayi wa min hu fajr daruri fi jima laluri na ainihin magariba da sha'i dinnan wajen lil fajr har zuwa ga fitowa alfijir ne har zuwa ga fitowa a kan dillan nunan su na'am wasu bi min fajrin ila al-far aw a tulu'i akhir al-muqtar nani na'am wasu bi sallar asuba tun daga daga ainihin alfijir daga bullowa alfijir zuwa ga ainihin wayewan gari aw li a akhir al ko kuma zuwa ga bullowar rana wanda wannan shine karshen muktari babu waqtu sala. Hmm. alwaqtu lizuhur min al-zawal lokaci na azahar, tun daga zawari shams da akhir qama zuwa karshen qama summa tali sana abin da ya biyo bayan shi Shi ne muktarin la'asar da laluri na azhur suka gaba ɗaya da isra mm. zuwa ga ainihin fadwadin rana wato ka yi tarayya da su a wajen gwargwado minar gurubi wato magaribu minar gurubi magariba daga faduwar rana ne lokacin ne muktar ya fara fa zai ka kunta ta lokacin gwargwadon sharadi ko koyewar shafaki ko koyewar gwargwadon sharadi ko koyewar shafaki waqatul isha min lokacin isha'i daga gare shi daga ainihin wannan koyewar shafaki din da sulusin dare na farko wa min minhu daruriyun fihima wa minhu lil fajr daruriyun fihima wato tun daga ainihin wannan sun dare na farko wato har zuwa ga bullowa alfijir shi ne da ruri yau bihu fiye ma shi ne da ruri nasu magarba su shayi ba wasu min fajirin idan sa'ad shi asuba daga bullowa alfijir har zuwa ga wayewan gari madaukai na aulu tulu shirar muktari ko kuma zuwa ga bullowa rana wanda shi ne karshen muktari Eh, kama lokacin la'asar farko lokacin la'asar shi ne kama za ka inuwa mutum ya yi ma'anar kama inuwa mutum ya daidai da girmansa hmm. da gambo? Thank you. وقت منه السوس نعم نعم كما يأتي ثلث الليل الأول نعم ثلث ينزو da a yi lissafi yanzu shida da nawa sallar isha'i a asuba ba ake asuba yanzu ana yi shida ne wani abu to biyar da to kuma shida shida da shida da shida da arba'in zuwa biyar da arba'in awa sha daya a gani sha ɗayan nan za a kasa shi uku over three da sha biyu da su zai sauƙin lissafi amma sha ɗaya shi an sa calculator eh. eh. na kasa wannan dare kashi uku to kashi ɗaya farko sai a yi lissafi shi ne kamar yadda na kawo misali a ce a cikin dare akwai awa goma sha biyu ne to sha biyu na aka kashi kashi uku kaga hudun farko shi ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تصدق على duk wanda ya sadaka ga ɗansa fala ruzu ala ba shi da iko ya sake dawowa ya kwashi kun gane wannan ko hmm. in ka ba danka sadaka ba ka da daman kwacewa walahu an ya atusira ma wahaba li waladi amma ya samu ya kwace ya kwace abin da ya ba karamin dansa. Hmm. ya ba karamin dansa kyautan wani abu sai kuma ya ga yana buƙatar wannan abu zai iya kwacewa awul kabir malam yunka awul kabir hmm. ko kuma abin da ya ba ɗan shi babba zai iya kwacewa malam mai yunka matsar matsar ba a yi aure ga wannan ba matsar shi ɗan bai yi aure saboda wannan ba dan da ya gaba mashi ya mai wani kyauta kawai sai kama neman aure kafin ka ankara ya biya kudin kudin gaisuwa ya biya kudin sa rana ya biya kudin sarari daga baya sai baban ya ce wannan abin da na baka kyauta din kawo shi yake baba wani abu ta ce ba na baka kyautan fili ba su ba ba cinye shi na sai da wannan fili miliyan biyu ka sai da shi miliyan biyu ce na sai da shi miliyan biyu su je ka kawo cikin ba ai yanzu ma na manta ba gaya ba ai ai yanzu ma na fara neman aure ka fara neman aure ba gaya ba ba ni yau banka ba to ina na ka ce wai da an magana neman aure ya zo ba sai na gaya maka ban gaya ma yayanka sai shi za na gaya ma yayanka bai gaya maka ba dama shikenan na dai kawo misali da wannan ne kar wannan yato ya za a yi abin yayi haka ai dan ma bai da bai da tarbiyya ko abin da ya kawai na kawo misali ne kan wannan shi dai yaron ne ya nemi aure ko kuma yaron ya yi kyauta ga wani da aka bashi kyautar shi ba zai ma wani kyauta Ku gane wannan to a nan wajen baban ba shi da iko ya kwace wannan abun da ainihin ya ba ɗan shirin auyo dayan ko kuma matsalar bai ci bashi ba a gani da ya ga baban ya bashi wannan kuɗin zai iya sa ya sai ci bashin wani abu yana ganin insha Allah zai iya biya aw yuhdith fil hiba azali kamar da kawo misalin fili misali go baban ya bashi fili shi kuma zai je ciwo bashi kafin ya sayar da filin Kuma ne? a ranar wajen baban ya zo zai kwace sai ce to ai na riga ma na ci bashi yanzu ina jira ne ma in siyar in biya ba wai shi nan baban bashi da iko ya kwace na'am aw yuhdith fil hibati hadathan ko ya fara da wani sabon abu game da kyautan da aka ba shi kyautan ya fara da wani sabon abu da ya faru kamar ya zo ya cire wani abu daga cikin kuɗin ya bayar taimakon masallaci ya yi tsaurin cewa an sai da wannan filin ya ba da dubu hamsin a yi kaza dubu dari a yi kaza aikin musulunci kaga ya fara da wani sabon abu game da game da kyautan Mutum da ya fara da wani sabon abu game da kyautan uban bai da iko ya kwace na'am na'am wal ummu ta'tasiru ma dama al abdu hayyan ita uwa za ta iya tatsewa za ta iya kwace dukiyar yaro matsar uba yana raye in uba yana raye ta bashi kyauta za ta iya kwace kyautan fa idza mata lam ta'tasir idan uba ya rasu ta yaro ya zama ba ta da ikon kwace wannan kuɗi wannan kyautan wala yutasaru min yatimin ba a kwace kuɗi daga maraya wal yatimu min qibal al abu. Hmm. kaga maranci ta bangaren uba ake cewa mutum maraya sai idan mahaifin mutum ya rasu ake kiran mutum maraya amma idan mahaifiya ta rasu ba a kiran mutum maraya ku gane wannan ko sannan kuma na biyu sai idan mutum karamin yaro ne yake zama maraya ba zai yi wani daga cikin duwanda ya zo wannan majalisin sai wani mahaifin shi ya rasu ce shi dai maraya ne dan Allah bayan Allah ku taimake ku gani maraya ne misali kuma Allah sallallahu alaihi wasallam shi maraya ne kaga abu ba zai yiwu ba mata suna yawan yin wannan idan mata wani abu ya hada su da miji sun kushe da kuka sai saboda ya ganta mareniya ce da saboda ta kai shekara arba'in ko ta dumfara arba'in sai ta dinga kuka wai ta mareniya ce saboda ya ganta mareniya ba uwa ba uba shi sa yake zalikanta an gani ba ka'ida ba a maraici wato sai idan kafin balaga ne mutum kafin ya zan balagagge shi ke zama maraya amma wanda ya riga ya balaga ya wuce maraici tunda zai iya ɗaukar nauyin rayuwar shi da kanshi insha Allah eh, an sa a abubuwa da dama ga balaga mutu a ce farko al'ada ko mafarki kuma ainihin ka kai goma shekara goma sha biyar da ta kai wannan shekaru kawai tabbas ta balaga ko da ainihin bata ga jini ba ko da bata yi al'ada ba da tsoro hmm? kuma haka ne yana da wuya ce mace ta ta kai shekara goma sha biyar bata balaga ba ko kusa magana yana da wuya na san wurin yan kiba-kiba ɗin ba masu kewaye wani akwai wa wa wuli bin abinda mutum ya ba da kyauta ga ɗan shi ƙarami fa ya hu, lahu ja'iza wato hauzi a gare shi ya halatta ya halatta uba ya yi hauzi wato uba ya amsan ma yaran shi ya ba da kyautan kuma shi zai amsan mai ya rike mai ya halatta zalam ya kun zalika kun zalika yawa uba zai iya yin hauzi idan bai zauna a cikin gidan ba kamar ya ba shi kyautar gida A ganin ku zai iya amsa ma yaron gidan ya rike amma da sharaɗin kare ya zauna a gidan eh, yana ba da kyautar gida ya kasa a gidan in har ya zauna a gidan to wannan kyauta ya lalace auyal basu in kana sauwata ko kuma ya sanya shi in tufafi ne kullu rabu ya sanya shi in menene in tufafi ne in har uba ya ba shi kyautan tufafi kuma mai sanya tufafi a jikin shi shi uba kyautan ya lalace eh wa inna ma yajuzu lahu ma bi bi'aini kawai yana halatta a gare shi ne abinda ake iya sanin ainihin sa alani uba yana iya rike abinda ake iya sanin ainihin sa ne idan uba ya rike abinda ba za a iya gane asalin wanda ya bada kyauta daga wanda bai bayar ba in yi kama da juna bai yi ba ko lura kuma idan uba ya rike kafa ya nemo ya nemo shi to wannan wannan gida na ba yaro na abin nan kyauta ku shaida kuma na rike mishi wannan kyautar to sai a samu shaidu a dalilin ta maza da wannan saboda gudun rikici ko eh wa ammal kabiru fala taduzu hiyalu amma babba baya halarta ga uba ya ce zai rike mai kyauta tunda ya ya girma ya mallaki hankalin shi ya bashi dukiyar shi wani kyauta ga baka yayin shi mun fuloci goma zai ya dole ta su a wurin kuma ne ba magana shekaru a wajen kyauta da babba da yaro gaba da abu da mai na tofa wala hmm. <laughs> ce sun zama to duk da uba bai ɗaukar nauyi shi ne shi ne dai wanda shari'a ta sani ya san yadda ake zane eh wai abin da ke nufi tunda dai dama mai ɗaukar nauyin sa asali miji ya kamata ya ɗauki nauyi sai zama to miji baya ɗaukar nauyi sai bar nauyin ga ajiya ita ce biyan kuɗin makaranta ita ce kaza a nan ke yanzu da mahaifiyar ta rasu al'amarin ba za mu ce yanzu za mu yi kiyasi ba tunda dama dalilin da ya sa aka ce maraici da ɓangaren uba saboda uba ke ɗaukar nauyi to yanzu al'amarin ya juye uwa ke ɗaukar nauyi to ba za mu ce shi wannan ta bangaren su sun zama marayu ta bangaren uwansu ba na'am na'am bismillahir rahmanir rahim eh. ya riga ka rasuwa? ya ya ya Hmm. Hmm. a tsakin ya gaba ke gasa ina kuma gado kuma kuma wani gidan ya zama nan dukiyar gaba da kyautar dukiyar gaba da kyautar ai ba kyautar da dukiyar gaba daya hmm, da an faɗakar da shi mutum zai iya kyauta ne da sulusun dukiyarsa kawai hmm. in wannan ba faɗakar da shi ba sai fitina ta taso haka amsa kuna na yi za a mai da shi ne kawai wato za a mai da shi tunda uba za a ce ba a kyautar dukiya duka na'am ba mu rahim wa in yakum bima Abada da kone dukhuli goma ma da. wa in bi ma bima ara. idan ya zama to miji ya kaba shaida da abin da ya bada aro abin da dukkan kafin tarewa to ya samu ya karba abin da ya samu dama ya riga ya kaba shaida cewa fa aro ya ba matar shi yace wannan abun wannan motar da mata ta ke shiga aro na bata bai da ku to shikenan kafin yi da koli dama ya kaba shaida ko kowa ya sani to da suka zo suna rikici da matar ta ce sam kyauta ya bata shi kuma ya ce aro ne shaidar ta sai kawo shaidu yana kawo shaidu suka ce tabbas alhaji wani ya gaya mana dama ya kama shaidu cewa aro ya bayar to fala goma wajada ya samu ya ɗauki abin da ya samu don ba zai samu duka ba ila abin iman shi ya riga ya ragu to in motar sabo ne motar ya riga ya ba to ya ɗauki abin da ya samu kawai shi ke hmm. wal bikri wa min gairi abin kamar kaulin na magana ba ce magana ko oh wal abu in aure aurada bai man bana na na'am ana magana uba ne yanzu wato in ɗan uba ya zama to ya kafa shaida akan aro ba miji ba ke magana magana uba ne in ya kafa shaida akan aro kafin dukuli cewa shi ya ba da wannan tuka mun kafin dukuli dama ya kafa shaida cewa aro ya ba ya ba a yankin shi mijin ko aro ya bayar a gidan mijin misali fala kuma wata da to uba zai dauki abin da ya samu a gari aha na'am wa fi suwal wani gere min ghairi abi qabul qawli duna ubi to ga wanda ba ba buduwa ba kuma ba uba ba kama a ce wane da misali kama mu ce wasiyi ne ko mu ce dan uwan uba ne qabul qawlin duna ishadin ubi karɓar magana ba tare da shaida ba an ba a karɓar magana sai ya kafa shaida an gano wani ku? dole sai ya kafa shaida akan wannan in ba shaida ba za a yi ba wala da ma na fi siwa ma tilafa malika na fi amri ha al'ilmar tafat hmm. wala da ma na babu babu ɗaukar babu biya fi siwa ma atlafar malika su amri ha ga koma bayan abinda wata ta mallaki al'amarinta ta halakar duk wani abu kuma bayan abin da wata mallaki misali ce ita bata mallaki al'amarinta ba ba ta da shi ko kamar ita sabuwa ce ko karamar yarinya ce wata balaga ba aka yi mata aure to sai aka ce an kawo wannan abin gidan miji sai ainihin wato abin ya salwanta a gidan mijin ba magana cewa miji ya biya a gane ko haka ilimi ya biyo haka ilimi ya bibiya hmm. eh. wa ashada bima ara idan ya kasance ya kafa shaida shi uba da abin da ya bada aro kawalar dukuli kafin dukuli falahu ma wadada to ya samu ya dauki abin da ya samu wa fi wal bikil wacce ba budurwa ba ba gaira abi kuma ba uba ba kabuli kauli wato karban magana duna ishara ba tare da shaida ba ubi an da sai da shaida wala da mana fi babu babu biya babu babu hasara babu dokar hasara babu biya sai siwa ma atlafat malikatu ga kuma bayan abin da wacce ta mallaki al'amarin ta wato ta halakar na ikutafatul ilma wato haka ilimi ya biyo baya ga gare shi na'am wani gado ne ya ga to ai gado nan fa aga mai da bakwai da rabi yanzu ba lokacin rabon gado ba lokacin wutuciya makaranta ne da ka kawo jiya ko a lokacin da akwai lokaci kan mu zo mana mana rawa hankali na waje waje raba gado ba daidai ba ɗan sanda su biyo baya a ce na zo na na yi kaza na yi kaza shi gado na buƙatar nutsuwa ne hmm? saboda abu ne yanzu ka tafi da shi kan kuskure kaga a ina karba za a ce na karba. Hmm. Assalamu alaikum. Ana ƙara tambayi ga maganar tafsiri. Ga wanda suka amshi takardu suka sai da Allah ya kamata a inda bibiya. Saboda har yanzu babu wani bayani da ya shigo na takardu din. Kuma ana ta bugo ana miƙawa. Saboda haka duk wanda ya miƙa ya bibiya ya ɗan ji bayanai misali. Kada ya miƙa ya ya ɗan bi Saboda zama ana samun bayani yana dawowa misali. Ana ta miƙa takardu yanzu har yanzu ba wani bayani. saboda haka in ma ko wani mai bukatan dai takardun akwai takardun a kusa magana ce ayyukan da wannan yanzu abu ne mai sarƙaƙiya wannan ta rasu ta bar wannan ta ta tafi wannan ta tafi ta zo eh? an ce halima ta rasu ta bar dubu goma tana da mahaifiya kuma ita ta rasu bayan ta kuma eh? magajiyar tana da ƴan uwa hudu maza biyu mata biyu kuma akwai akwai mari akwai maryam akwai maryam kuma Eh? shakikiya sannan sauran uku sun haɗa uwa kaga wannan ba ba ne za ka ce kawai yanzu mu zauna nan muna zauna sai ga wani minti goma ya tafi kuma ina ina nan zan je makaranta ne sai ka idan tafi da shi yawwa eh ba da kallahu mu bi hamdu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu